Halo. ne ban gane sai liman ban gane shi ba. Kai? Kai wani irin kwakwalwa kake da shi? Allah malam ban gane bane na yi na yin gane shi ban gane shi ba. Abin da ne muku a cikin su ban gane ba? Allah ban gane ba. Ina zuwa ne. A'a. Malam na kana duba Google ne. Don ubanka da ka zama?